Kabir ina za ka cikin daren nan kake ta sauri? Allah yi ɗanɗan je. Ɗanɗan je. Ɗanɗan je. Ka daina kame-kame kana kokarin bawa kanka wahala. Don ƙarya za ka faɗa yanayin ka riga ya nuna. Ina za ka cikin daren nan? Ah, Na ce wajen wa za ka je cikin daren nan ka ba kurin kowa ji je ba wanda ga miki dakata me sunanta na ce me sunanta masa su sunana salma sa'id salma me kawo kina wace ce ke kuma zaki shigo min gida ko sallama babu ba izini sai dai wani abin kike da buƙatar sani amma ba suna ba tunda suna na riga na faɗa miki kuma mijinki ya sake maimaitawa a karo na biyu kin ga salma da Allah ki shiru shiru zaka ce ta yi ba ta fita ta bar min gidana ba lalle fa sai gida to ai babu wani bakon abu a gidan nan tunda mai gidan ma ba bakona bane balle kuma shi kansa gidan siyama kabir kabir kamare ni sai in tana dare za ka sake tafka wannan kuskure me yake ah me yake siyama kashe ta zanyi siyama me kashe ta zanyi kashe ta zanyi kabir ba ta sake shigo min gida ba me yake kabir ka kyale ni kashe ka kashe banza kabir ka kyale ni shiga musu you اللهم اهدنا صراط المستقيم Siamo. Siamo. Siamo. tashi mana Ashwatu ya haka ya tsaka da bacci za ka tashi ne don Allah ba zan tashi ki kina bacci ba ban ya kamata a ce kin tashi tashi ki sallah ni ban saba tashi da safe ba kabir dan Allah ka kyale ni ai ko dole ki saba saboda nan gidan mijinki kuma ina da dukkan haƙin da ya kamata a ce kin bani ki tashi zan shiga wani ɗaki ki wanka kafin fito daga wanka ki haɗa breakfast ka gani wallahi ko a gida ba a tada ni da safe ya za a yi dan na zo gidanka za ka dinga tashi na da safe siyama ya kamata ki dinga tattausa kalmomin ki kafin ki fata musu kuma ki san cewa ni mijinki ne kuma ina da dukkan haƙƙi da ya kamata a ce kin kula da su ki tashi ki yi min breakfast yanzu ina son in karya zan fita kafin mu fito daga wanka ki yi min breakfast tun da kuma ya shafi yadda san makonka Siyama. Siyama. Kina ji na fa. Wani wani irin walakanci ne? Walakanci kuma kabir. Wallahi na ma ɗauka sigan ne ko ruwa ya kasa kashe sa kake kwala min irin wannan kira. da wannan abincin zan karya ban ma yi kokari ba cewa fa kai kanka shiga wanka ka fita na gama hada ma abin breakfast ai na yi kokari ma da na hada ma wannan ɗan kankanin lokacin da ka bani burge kai kamata ne ka bi tabbas yau na ƙara tabbatar da cewa baki da mutunci sannan kuma ke baki ga da mutunci ba sannan ke yar gidan ƙananan mutane ce kaga ya isa ka kabir wulakancin naka da cin mutuncin naka ya tsaya iya da kai da kai ga iyaye na ashe kin san kina da su ai kafi kowa sani ina da iyaye dan ba a titi ka dauko ni ka kawo ni gidanka ba kamar da ka saba yi ma yaran wasu to me bambancin ki da su na ce me bambancin ki da su bari ki ji in gaya miki abu ɗaya yasa nake daga miki kafa wallahi saboda igiyar auren da take tsakanina da ke ba don haka ba wallahi da saki da na sanin sanin wanda ya sanni. me ya rage ai yanzu ka kara tabbatar min da cewa ilimin addini yayi karanci a wurin ka kabir da zaka hada matarka ta sunna da matan banza da ka saba shi shi da su a waje to kuma ka saurari hukuncin ubangiji akan darajar aure da ka taba tunanin me kuke haka ne eh eh tunanin me kuke haka ne da dai bari ka wallahi bacci ne bai ishe ni ba kwata kwata yau din nan yawa wa ina na ka je ne na kaye wannan sammakon mun yi za mu fita da wata babe ina ce kuma ka san harkar ta sammako ce shi ya sa ka gani sassa aikin kenan daga wance sai wance kullum kamar ya ga wanke da wanke to ko kace a ce mun daga wani sai wani a no no no no kai gaskiya mutumi na a ci gaba daga wancin sai wancin kawai a to ma kuma ka yi wannan tambayar me ya fito da kai sai sabo kuma har kana karyawa a waje gaskiya sani na da na sanin auren siyama ban gane ba gaba ɗaya siyama ba ta da mutunci ban san me yasa take irin wannan rashin mutuncin da take yawan ba ban sani ba ko dan ta gaban da kuɗi ne ai sai da na gaya maka ka je mata a yadda kake ka yi mata ƙarya kana nuna mata kamar kai wani shege ne mai kuɗi ne kai gaci nan ta ɗauka kai mai kuɗi ne kuma ƙarshe ka zo baka da komai ni ka ganni nan kawai zan je wa mace ne a yadda nake ko ta yadda ko ka ta yadda in ta yadda kuma kawai a wuce wajen <laughs> shegen kaya ai kana burge ni sosai yawwa dama ina son tambaye ka eh, ina wannan group din nan na whatsapp wanda marigayi abbas ya ya created ai kuwa wannan group din akwai yan mata sosai a ciki Allah dan ni kaina yanzu haka wanda muke soyayya da ita a group din na same ta a to kai da kace kai ga zaka hada mu da ita mu gaisa har yanzu shiru nake ji ai kuwa ina ji ba za ku taba haduwa da ita ba me yasa domin ta tafi garin su kuma ina tunanin ma aure za su yi mata Allah Allah ai ni ma na samu tawayi a cikin group din Didi dai ta fita daga group din amma dai yanzu muna yin private chat da ita Sunan ta Salma Allah ai bari kawai wallahi yarin na ta shiga raina sosai ai gara kawai ka je ka wuce wajen kar ka tsaya wata sanya wal a ni ba irin harka ku nake yi ba ni aurenta nake son in yi to me marabar damba da faɗa saboda dabba wasa ne faɗa kuma faɗa ne <laughs> ai ka san me faruwa ko ta turo min hotuna kuma a yadda na ga hotunan da take turo min na gidajen da take jiki ya tabbatar da cewa yar gidan mai kuɗi shi ka ga ba zan wasa ba Ka mutumin na <laughs> ka ce auren jari za ka yi to ai na ga alamu cewa idan mutum ba auren jarin nan yayi ba kawai rakiya zai. <laughs> Wata kawai mu je mu auren jarin. ne ne to wallahi. Wallahi. wallahi ba za ka gane ba ne wani babban al'amari ne yake damu amma ka bari kawai za mu yi maganar a kawai ka bar shi kawai salisu yarinyar nan ta zo da bakin al'amari ina gaya ma jiya kwata-kwata ban yi bacci ba ko ɗaya ina cikin gurbin sa'ati. Ɗallon, yarinyar nan ta zo da zuwa, amma ƙyalen da ja'ira kawai abin da nake so da kai saki kuɗi ɗan lawan eh ka ba da kuɗi kan ikon Allah kuɗi kuma salisu eh to salisu kuɗi kamar nawa shi har nawa salisu dubu ashirin dubu ashirin a wannan marar kawai dubu ashirin za ka bayar eh? yanzu ka ga aiki da cigawa ni ne fa nawa dubu ashirin ha ba salisu ka duba halin da nake ciki mana ka taimake ni salisu hmm? ya kamata ka duba halin da na shiga kuma kake neman kuɗi har dubu ishirin a guri na ga tsallawan na shikenan lokacin da kake can kake aika aikanka baka ga yawan dubu ashirin din bayi Salisu ya kamata ka duba mun. Shi a tunda an ga haka ba komai matsancin kawai. Ka ji tausayi na ka duba halin da nake ciki Salisu. Matsancin kawai. In ana cin ɓaure ba a tona jikinsa. Ni ma ban tauna ba matsancin. Ɗauko wani zancen daban. Salisu kai ka riga ka san in dai wannan al'amarin ya fito wallahi na kaɗe har ganye na amma ni abin da nake so da kai salisu hmm. ka dubi mutuntaka da amintaka tsakanin ni da kai ka je kai dai kawai ka je ka duba wannan lamarin kawai mu ga me ya kamata a yi dan lawan eh harkar nan baka saci kuɗi harkar nan ba harka ta mutunci ba kawai ka bada kuɗi ga aikin cikawa yaya ake ciki kuɗi yanzu salisu yanzu yanzu wai ajiye ina suke ka basar kawai Allah ba zancen kawai ba abun abashi bane salisu ba abun abashi bane in hmm? kai dai yanzu abun da nake so da kai salisu ka je dai duk abun da ya kamata kawai a kawai ka je duk abun da ya kamata kawai za a yi za ka bayar kawai dai ka san kashe irin wannan wutar fa sai irin mu kawai dai kai dai ka je kawai shikenan ka je kawai ba wani abu Allah kun da hankalinka ba komai zaka ji sawan zaka ji saukan ka damu. Wanda bai ajiye ba ya shiga uku. Karka ni ne fa. Salisu ka duba ah, halin da nake ah, ciki Salisu. Kapso! Salis! Ah, yaya ne? Big boy, big boy. Yaya ne? Ina zuwa haka ne? Daga wajen mutumin ne ke zan kashe da wuta ne nan. Allah. Wallahi. Wacce take kanka kuma? Ai na, na mutumin da na wai wani na kashe ai. Na mutumin da ya ganshi wanda ya hade ka hade gira. Allah ani ma gurin sa na zo. to ya lika ba ga yadda ya dan hade hira Allah ya cikin tashi hankali Sali Capson Sali the big boy on the ground yes. Capson kallon kallon ah. ha marasa barka da hidima marasa marasa barka da hidima mi musabiha marasa <laughs> ai ya fi lada marasa ya garin himma to marasa alhamdulillah ya yanayi wallahi ana ciki alhamdulillah Allah ya ba mu wucewa lafiya amin abin da ya kawo na wurinka shine wani babban al'amari ne ya kawo na wurinka tafiya ce ta kama ni zuwa garin Kaduna. Zan je wata hidima zan je wurin wani mai kuɗi. To kuma ka san masu kuɗin nan na zamani. Idan ka ce za ka hau motar haya ka sauka ka je a ɗan sahu to fa ba abin da za ka samu. Shi yasa na ce bara in zo gurin ka. a haɗa sabgan nan da kai. Ka bani motar ka in tafi da ita Kaduna nan. Za a samu harka za a samu kuɗi wadatattun kuɗi uba uban kuɗi za a samu ah. wannan shine <laughs> dalilin da yasa na zo gurin ka Allah rafsa saboda ina buƙatar motar ka Allah rafsa kwarai ma kuwa to aini rafsan da kake mun magana zaka tafi Kaduna zaka tafi waye da na ji kai yi mun maganar za a samu kuɗi ba eh. sai na ji wani irin kamar ana tsikari na Allah kaps ras ras Allah kuɗi kan za a same su eh. na ban mamaki ina gaya ma rabsan eh. kaga zaman nan da ka gana ya anan eh. a cikin gurbin sa'ata nake na rasa me yake min daɗi a rayuwata saboda ni kulliyomin a rayuwa na fi son a mun maganar kuɗi <laughs> za a samu kuɗaɗe to uba uban kuɗi ta ma rabsan da sharaɗi in san cewa mm. na baka aran ta nawa zaka ban ka san komai da rila'a ai ya wuce me zan baka me zaka samu ai duk abin da na samu na maka alkawarin cewa zan raba gida biyu daidai wa daida in ba ka rabi in ja rabi saboda mu har mu ba bakin ciki ka samu in samu saboda mu muna da wadatar zuci. Rabsam. Na'am. Abin da nake so da kai ba zan hana ka motar nan ba tun da eh. har ka riga ka zo. Eh. Amma wannan motar yadda ka san raina eh. haka nake jinta. Wannan motar ita ce gata na ba ni da komai a ƙasan nan sai wannan motar. Lallawa. Eh. Ni ma zan jiye maka ita kamar raina. To ina da sharadi. za ka cika min ita damdamar makil sai ka batsi ta yawwa sannan kuma rafsan kakka ga muna tare da kai eh. wallahi zan iya yin akuya in aka taba motar nan Allah ba abin da zai faru eh, zan iya akuya ba abin da zai faru sannan rafsan mm. ka tafi da mota ta a hankali ka bar wannan zancen zancen gudu kuma da kake yi a talatin ma zan tafi zan kullum maka da ita kamar yadda zan kula da in a ce ma mota ta ce matsalar shakso ba eh. matsalar duk wani abu da ya shafi harkar motar nan in ka lalata dole kai za ka biya ni ba za ta ma lalace ba ba za ta lalace ba ma ka san hanyar kaduna hanya ce wadda take akwai ramuka eh. ka ba a hankali talatin zan tafi kar ka wuce ɗari talatin ma zan je talatin talatin talatin eh, ɗan lawa ɗan lawa saboda ita rayuwa da kake ganin ta in baka ajiye ba ba za ka ɗauka ba ga mu kulli ta kiyaye kar ka damu yadda zan kula da ita ko kai ba za ka kula da ita kana iya karɓar shawara in na baka a kwarai ma kuwa in dai an bani daidai ba to rayuwa ta riga ta canza ku yara ne duk inda ka san zaka je tunda ka ce harka ce dan kar ka je ka je ka je ka samo mana matsala eh. ka nemi hula ka sa eh, ai dan lawan hulan ma tana gida yanzu dama zan biya gidan ɗauki hular sai kuma ka nemi dan turare ka matsa in ma baka da na feshi ka je ka nemi dan goge na kwalaba to eh ka dan goga saboda harka a ganka cikin mutunci akwai ma dan feshin ma to shikenan Allah kafiras Allah kafiras Allah kafiras <laughs> da Allah a kiyaye za a kiyaye eh. za a kiyaye da Allah a kiyaye da Allah banda gudu ba gudu eh ka san wannan mota ita ce kadai ta rage min a duniya kar ka damu dan eh, nawa eh. wannan riwa ba dole mutum ya kaffa kaffa da nema ba yanzu tunda naga dan majalisar tarayya yana cin mandako tun daga nan na ce to a ƙasan nan kowa sai ya ɗanɗana ya lashe mu bi Allah kawai mu ga daidai ba wani shugaba da zai zo ya gyara mana ƙasan nan eh mu shirya da Allah sai Allah ya shirya mana komai ah? ka ɗauko jaka ba na gaya miki cewa zan fita ba to unguwa zan je unguwa unguwa ne zai sa ka ɗauko ƙaton jaka haka au dama akwai wani sharaɗi da aka gindaya ne idan mutum zai je unguwa ba zai je da jaka ba a'a amma kuma duk mai hankali idan ya mai hankali ya ɗauko jaka musamman ma ƙatoto irin wannan to gaskiya tafiyar ta zacce ta unguwa sai dai kuma in akwai saɓanin haka ya ba maki akwai saɓanin haka don ba kasafai mara hankali ke gane abin da mai hankali yake yi ba amma kuma ya zama dole a ka'ida da san inda zaka je no ba dole ba ne sai na su ke ce dai idan zaki fita unguwa ya zama dole in sani idan na ga dama in bari ki je idan ban ga dama kuma ba inda za ki je kuma babu wanda ya isa ya sani in bar ki ki fita sauraka zan fita ina gaya miki ne ba wai da ya zama dole in gaya miki ba ko kuma ina neman izini no ina gaya miki ne kawai saboda ina son ki sani sannan zan iya fita duk lokacin da na ga dama in dawo lokacin da na ga dama babu wanda ya isa ya hana ni fita kin gane haka ne abin da ka faɗa daidai ne kamar da kai ma ka faɗa amma kuma ka sani shi zaman aure ba zaman kurkuku bane ko zaman bauta ana yin shi da amincin mutane biyu da suka amince da su yi zaman ma'aurata mata da miji kuma sun yi alƙawarin za su kyautata wa juna idan aka samu saɓanin hakan kuma to addini ya tanadar da hukunci um, siyama dala ina da uzuri zan fita to allah kiyaye hanya ni ma ne wanka zan fita kika ce za ki fita daidai kunnen kaskaji to ban baki izinin fita ba kuma kada ki fita ko ina kada sai ka tambaye ni ina za ni biki biyo hanyar da zan bukaci sanin dalilin fitar ki ba saboda haka koma menene dalilin ki ba za ki fita ba that's my final decision umma ce ba lafiya an kai ta asibiti kuma dole in je in duba ta Allah ya bata lafiya na faɗa ba za ki je ba and it's over kabir it's not over ya zama dole in je in duba umma asibiti fine kamar yadda kika faɗa cewa shari'a ta ginda hukunci na da ki kin yi gaskiya kuma ina son in sanar da ke cewa idan kika taka kafa kika fita waje ba tare da na dawo na baki izinin fita ba to wallahi na sake ki saki uku and that's my final decision katin Allah ba katin naira ɗari mana wannan iri za a baka ba ni bulo okay na ɗari ok na ɗari ne na ɗari ne na ɗari ne To. sai dai kuma wallahi ba a canji to ai kaga dai na ga daga na gama masa katin sai ka je ka nemi ra'ayi. Dari ɗari biyar ya za ka yi ka je ka nemo canji malam gaskiya dai hello baby ya wallahi waya ce ba ce, na so in kira ki ina ta tafiya ne ba kati a salamu alaikum salamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Anti? Na. Oh, san da zuwa. Yawwa. Ga wani zauna. Ashe kin zo. Na zo. San da zuwa. Yawwa. Me ya faru haka na ga fuskarki akwai alaman tambaya a ciki. La, anti ba komai, kawai dan nazari nake ne hakan nan. Ai daga ganin fuskar nan naki. idaninkin nan ya nuna akwai alamar tambaya a tattare da su sannan kuma me yasa baki je kin duba umma a asibiti ba ina kabir din yake taimaka ah, Malam lafiya ne? Ah, mara lafiya ne? Ah! A'a wallahi ba tarbi ba. Wallahi ba tarbi ba. Wallahi tallahi ba tarbi ba. Ba tarbi ba. Ba tarbi ba. Wallahi tallahi ba tarbi ba. Wallahi ba ba. malam wannan wani irin rashin mutunci ne eh ka zo kawai ka faɗo motar mutum ka jefa mutum cikin bala'i da cikin tashin hankali ka rasa inda zaka shiga sai mota ta me ne maka eh me ne maka da zaka zaɓi ka jefa da cikin bala'i bisa

inna lillahi wa inna ilaihi talati ce yalla bai mm, tsabar kwarewa a bincike ne ya sa mm, mm, sai an zo min da hotonta har gida an mun tsiye haba ba hotonta bane ba fa kawai to jiya da gaske ne kun haɗu da talatu kwarai <laughs> yalla bai jiya kwarai kuwa gar da garkwa ne jiya nan nan nan muka yi rashin mutunci da ita kwarai kuwa an yi wulakanci sai da ne mata kata kata ha kai kai mata kace-kace. yalla bai a kace-kace tsaya sai da ne mata fata-fata nuna mata ne tsohon dan duniya ne ni na nuna mata cewa na daɗe gogaggen tataccen maran mutunci ne ni ha duniyanci kala-kala ba wanda ban iya ba yalla bai kayan shaye-shaye ba wanda ba na sha ha sai da ne mata fata-fata alhamdulillah mm. fata-fata kai mata kai mata kaca kace aiki na ne to alhamdulillah mm. yanzu ina gawar tata eh ga wata nake nema a gurin ka ba fata fata kai mata ba kai mata kace kace tana ina gawar yalla bai kenan wani irin magana kake ta wani irin gawa gawa ne zaka haba yalla bai to ai kai kace kai mata kace kace kai mata fata fata kai mata jaga jaga to me ake nema kuma da baki ne ba fa magana gawa ake majalisar mu ta zo ta same mu muka yi kace-kace da ita shi kuma kace-kacen ta fatar baki ce yallaɓai ta zagi iyayena na rama na nuna mata cewa ni fa ban san mutuncin kaina ba ka ji abin da ya haɗa mu da ita ai hayi salisu ina gaya ma wannan yarinyar da kake gani fa ta gama yi wacce daga ciki saboda ai kai ka san abin naka sai ana tambaya saboda sun yawa sajida sabira eh sabira ai ba daga nan ba dama sabira ai kai ai idan aka tashi in kana so ka gane mace ta kai mace daga kafa za ka fara dubawa ka fara ganin tafiyar ta a ƙasa tukunna eh, ina gaya ma to munafiki algungumi wanda bai san darajar kansa ba bare kuma na ɗan adam to bari ka ji in gaya maka idan ka saba yi wa mata rashin mutunci wallahi ni na fi karfin ka kalle ni kamar ni za ka mara subhanallah bari nuna miki tunda baki da mutunci ke eh eh kungiyar eh, marasa mutunci ce ke to ni kuma dan majalisar marasa mutunci ne ni za ka mara lallawa kai hakuri amma dai talatu ba ta kyauta ba na gaje mutumin nan yayi alƙawarin cewa zai biya kuɗin hayan nan rabi me na daga hankalinki kuma saboda ba ta da mutunci dan na ce zan taimaka miki shikenan ki jira ni a gidanku aka yaye ni ko mahaifinki ne ya yarin goma nauyi na gaskiya ne tsallawa abin ba da kai hakuri tsallawa ai ka san ba wanda bai san tana da larura ba ka san tana da matsala na kwakwalwa ni kake siffanta da mara hankali ni kake siffantawa dala mutane shiru dalla dan Allah dan Annabi ma yau kin sha maganin ki kuwa A'a ban sha ba, ai shi sa yau na zo in sha ko dan na haifa mai dan. Waske! Kai kai! Yalla bai. Dan Allah ni magana ta fahimta ne kai saboda rayuwa ba mu san inda za mu haɗu da kai. Bai kamata daga wannan yar hatsaniyar a zo ana neman ta a nan gurin ba. Ko ba haka ba a zubar min da mutunci. tunda ina dan ladanci ana to ai yanzu ina gani ma ba lalle bane in na ga gawarta in iya shaida ita ce wannan wannan duk bayanin da kake ba zai zama hujja ba yanzu abin da nake so da kai za mu ka shige mu tafi da kai ofis a ɗauki statement na duk bayananka la ilaha illallah ya rasu ¡Vamos! yanzu kabir ya tabbatar min lalle shi cikakken namiji ne haba anti yanzu abin da ya ina hankali a ciki ai ba da ji in tuntuna ana tantaman ba shi da hankali to wannan abin da ya aikata shine za a tabbatar da cewa cikakken mai hankali ne shi kabir haba anti me yasa kike faɗin haka saboda hakan shi ya fi dacewa da in gaya miki domin halinki ba shi da kyau ko kaɗan kuma matuƙar baki daina irin wannan halin naki ba na rashin kunya da rashin ganin girman mijinki ba to ina mai tabbatar miki ba za ki taɓa rabuwa da baƙin ciki da azaban takaici irin na ɗa namiji ba bari in gaya miki gaskiya haba anti don na yi ƙoƙarin da kwashi yanci na kuma shine za a ce hali na ba shi da kyau yanci a wurin mijin naki zaki kwatan wa kanki yanci to ki kai shi ina na ce ki kai shi ina ina zaki kai shi anti don baki ji irin maganganun da ya faɗa min ba ne har fa ta niye da karuwa ai ban yi mamaki ba duk da cewa ban san menene dalilinsa na yin haka ba amma dai ki sani idan har baki gyara halinki ba na wannan rashin kunya da rashin ganin girman mijinki ba to fa kina cikin takaici da babban asara hmm. ni ta kenan to ni ban ga me mene ke mara kyan ba har da za a ce kuma wai na gyara to dama ke ya za a yi ki gani ai sai dai waɗansu su gane miki makiyanki su koma su zage ki masoyanki kuma su za su gaya miki gaskiya haba anti me yasa kike gaya min irin waɗannan maganganun waɗansu mutane idan ka gaya musu gaskiya suna ɗauka su yi amfani da shi waɗansu kuma in ka gaya musu sai su ɗauka tamkar cin mutunci ne da cin zarafi a gare su wai shin kina daga cikin wa'annan mutanen ne to aini anti kwata-kwata a labarin da na baki ni kike nunawa kamar ban da gaskiya a cikin lamarin mahaifiya ta fana a asibiti in je in duba ta ya hana ni ai wannan rashin imani ne a fili to bari ki ji in gaya miki na farko dai ke matar kabiru ce ta sunna idan har kina so ki gama da duniya lafiya to fa dole sai kin masa biyayya saboda shi shi ne gaba da ke aljannar ki kuma tana karkashin kafarsa yanzu yanti me ya hada biyayyan da zan mishi kuma da in je in duba mahaifiyata a asibiti babbar alaƙa ma kuwa domin na tabbata ila an samu matsala wurin sigar tambayarsa da kuma tabbatar da gaya masa rashin lafiyan umma ne shi kuma ya nuna isarsa a matsayinsa na mijinki an ki tafiya za ki ko ruwa ban kai miki kin sha ba kin ga ki riƙe ruwanki azumi nake yi to ki gaida umman kan nima da ƙaraso asibiti za ta ji yalla bai dan Allah dan annabi dan zati da ka'aba dan Allah dan annabi yallaɓai dan Allah dan jalasatul ula dan Allah yallaɓai dan jalasatul sani lillahi wa inna ilayhi raji'un la lillahi wa inna ilayhi raji'un Nafisa ah sani eh, na gajiya na gajiya ya makaranta alhamdulillah dama akwai wani al'amari ne Hello Ummi, ya jikin Umma? A'a ban taho ba yanzu zan taho. Wani irin ɗaki kuma ka shigar da ita? To yanzu ku kuna ina? Lala Ummi, da zarar an fito da ita ke kira ni, kin ji? alhamdulillah Assalamu alaikum. inna lillahi dakata dakata au da guduwa da kai ma ko da ah, guduwa da kai ta ta zan gudu ya zan bugi mutum to gashi ka zo a guje ka zo kawai ka ma ke yaran mutane ya wani ran a guje eh? yanzu ne ya zo ya buge yaran ne ba bi na buge shi ne ko yaron ya ya dake mota yaro yanzu ne ya zo ya to a guje ya taka yaran ne Anti kaman kina da damuwa. <laughs> Ni kuma? Ba abin da ke damuna kanwar mu. Haba dai. Sai dai in ki boye mu Amma duk wanda ya san ki ai san kina da damuwa a tare da ke. Kanwar mu wallahi umma ce ba lafiya tana asibiti. Subhanallah yaushe kenan? Wallahi tun jiya. Amma yau da safiya ka kai ta asibiti. To ai sai ki tashi mu shirya mu tafi asibitin ko? A'a, sai Kabir ya dawo zan ji. Da zai fita biki faɗa mishi bane ba? na faɗa masa amma ya hana ni zuwa to saboda me kuma haka Wallahi ban sani ba, bai faɗa min dalilin sa na yin hakan ba. To yanzu yana ina shi? Ya fita, ko in ce ya yi tafiya. Tafiya kuma? Har zuwa ina? Yaro da ya tsallako a guje, ni ya zan bugi yaro. Kai da Allah, ku yi mana shiru mana ba doka ne ba ku ga ɗan sanda bane a gaban ku? Yaron ya mutu?

kawo takardun mota da direban lasin gani oh, ok eh, kai ah, me faru me kuma kai shiga mota da ko da ko yaran na san da alama gadin zai bari amma bai faɗa min ko ina za shi ba amma gaskiya yayi bai kyauta ba yanzu a ce mahaifiyarki ba ta da lafiya ya hana ki je ki dubo ta gaskiya sai na faɗa wa umma a'a kin ga Khadija ki bari bai kamata kije ki gaya wa umma ba sai kai kamar daga yin aure har na fara haɗa shi da iyayen shi kuma na san ita ma idan ta ji hankalin ta zai tashi fiye da yadda nawa ya tashi ki dai kyale ta dan Allah to amma saboda me mahaifiyarki ba ta da lafiya tana asibiti zai hana ki je ki dubo ta kanwar wallahi bai gaya min dalilin sa ba kai kaga kabir na'am bare bare bare shigo mun karbi takardun motar da kai ko kai ina zaka je a yalla bayya kuma haka me ya faru kuna ganin yanzu yaro ga halin da yake ciki kuma a zuwa dinga wannan me haɗin ka da shi ni abokin yayan kanin mahaifin abokinsa ake ne ah to me haɗin ka da shi dan kana dan kana abokin kanin ah, to shine yalla bai dole mu je mu ga lafiyar yaran nan kai hmm? ni ban isa na wakilinsa ba balami ainihin wato rigima out Allah ka raina namu wakilcin ba raina ne bella labai, sai da harkar kasar nan dole a tsaya a bibiyar oh kana so ka nuna mana mu yan sanda ba mu iya aiki ba kenan ko kana so ka nuna mana mu ba mu iya aiki ba kenan ko a ah, kana kana so ka nuna mana ko ko mu tafi da kai police station kai ko yaron nan dauko yaron nan mala kuma mu ga da duniyar da zai je tashi tashi a mota tashi a mota shiga shiga shiga shiga mota tashi a mota mu Get out, get out, get out! Mallam. Na, a lawan nake labai, eh, lawan nake e. Ka kwantar da hankalinka. Ka sa kanka nutsuwa so nake mai magana da kai ta fahimta. Yallaɓai dan Allah ina nutsuwa. Ai ba ni da wata nutsuwa yallaɓai tun na zo nan. Ni dai ka taimake ni yallaɓai. Ba magana taimako bace ba. Ni ma'aikaci ne kuma aiki na nake yi. ina so in fitar da mai gaskiya a bashi gaskiyarsa ba tare da an zalunci wani daga cikin kuma. shikenan yalla bai ka binciken ka Allah ya ba mu sa'a duk bayanai da ya gabata an ce kun ci gaba da wannan yar hatsaniyar da kuke yi har sai da ku tafi gaban motar ka kai da ita daga wannan lokacin me ya faru yalla bai tsakani da Allah haka magana ka take haƙƙo mun zo har wajen mota da ita muhamma tafiya maka ranka ya dade. don ba abin da zan ɓoye maka mm. amma abin da ya gunzuma na ran ya dade. akwai bayanan da ta yi shi ne ta da hankali na na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un talatu bai kamata a ce wannan al'amari ba abin nan ya tayin min da hankali hankali na ya tashi ai baka ga tashin hankali ba sai ran da ma na kawo maka ɗanka har cikin gidanka anan ne zaka san inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh, salisu salisu ta tashi ta tashi ya an ta ko ina salisu wannan yarinya abubuwan fa ta tashi talatu dan Allah dan annabiya zaki zo da irin wannan babban magana a cikin mutane haka ai babu kyau irin wannan a to sono zan kira su a waya daga karshe ma fa a wannan fa suka ni fa a wannan blacklist me blacklist wallahi ban taba sa ta a blacklist ba na san zancen eh? talatu na san yadda aka yi ina ga yara ne suka dauki wa suka yan latsa din suka shiga wani gurin da bai sani ba yan kwanta kwanta ne suka kwantar da ni suka kwantar ni yanzu talatu dan Allah dan annabi yanzu ki je gida za mu zo gida za mu kashe mutum. in je ina ni akai ya dai kai ni ba su amikin dan lawan na ku je ka kai ta in ku kai ta ni kuma zan zo har gida a same ka zan gaya maka yadda za a yi lamarin zo ka ji salisu dan Allah dan annabi ka ja bakin ka kai gum kar wani ya ji ka san yadda mutane ni mutane ba su karbe ni ba har jira ake wani abu ya same ni dan lawan eh wai wa hada wannan harkar ne kai ne to idan tashi wa zai ji zafi kai ne to saboda haka kwantar da hankalin kamar ka kashe mutum a gabana ka je ka kai ta gida ni zan zo in same ka zan ga maka da ina lamarin amanatin amana a wannan aiki na ne eh, ka je kawai haba dallon ha je ka kawai shaf shaf shaf Allah ka fitar da mu kunya zagaya Allah ka fitar da mu kunya Allah ka tishe mu kunya duniya da ta lahira la ilaha illallah la ilaha illallah shiga shiga mu to yallaɓai ka ji abin da ya faru tsakanina da Allah. Ok, shi ne kuka ɗauke ta, kai da shi kuka haɗa baki kuka je kuka kashe ta. La ya matsauna illal maɗaruna, wallahi ran kai daɗe ban taɓa kashe mutum ba, wallahi ba da ni a kashe ta ba, tsakanina da Allah. Tun daga ranar ma ban ƙara ganin ta ba billahi astagfirullah sai hoton nan da ka nuna min nata. Eh. A wace mota kuka ɗauke ta kuka tafi da ita? To kai na ga takardun mota kana jina? Eh. na ga takardun mota sun cika eh. ah, ga ofisa na baya ka ba shi custom duty ya duba ha labe wani custom duty kuma takardun nan har custom duty din na baka ba kai kar ka mun shiganta ka ni za ku koya aikin dan sanda ka san waye ni a'a tun kafin a haife ka nake aikin dan sanda ka san da haka eh. ye eh. to saboda haka ko ka bashi ya duba custom duty ko kuma shi ya tafi da kai kai idan bai baka custom duty ba ka tafi da shi ne sun koma bakin aiki sai ka ce baka saba haduwa da mu ba in ba zai baka ba ka tafi min da shi police station eh a bashi kai ya baka ya baka eh yes sir wani kuwa ya wace iri ce da taron arewa ne ko kuma farar takarda ce mai stamping mai stamp ce oga to kyawawan mutanen yanzu wannan yaran wannan yaran wannan ba zai iya tafiya kawo na kawo shi ita fi gida asirin ka a rufe ka ba da wani abu a dora shi a daidaita sahu ya tafi gidansu idan ba haka ba wannan yaron duk inda aka je da shi kila kula da malaminsa kawai wannan shi ne dukkan ma ka bata ne. eh la me kace dan saka mai ta ban ji ba abinda nace eh. wannan yaran eh. kawo wani abu a bashi a dora shi a daidaita sau mai tafi gida ko farasi ta paracetamol sai ka da ka bani hamsin wallahi ba komai a jikina to yanzu da rashin hamsin din da rashin zuwan ka gida wanda ka fi so eh mu je mu makan gida eh? sai an ji ba ku saka lafiya lafiya ana faɗa muku ku rika tafiya hankali ko yaran banza kawai ba ku ana kai warka a ina take wannan hanyar ta tafi ka je gida kakkace mun haɗu da kai kace mun haɗu da kai sai ka ci ubanka ga Eh? ni zuwa zan koma can dibishin ka san shara nake wallahi wannan ka kawo mana oga wannan kaga akwai bashin da ake bi eh, a wajen mai kantin nan mai indomi ma yana mai indomi ma yana kawo mu gani ka tsaya a hada a basu kawo kawo kawo kawo ga dai 200 ga 200 bara baka da Allah taimake ka Ni kan amta da kin bar abincin nan don hankali na ba a kwance kyau. ba na tunanin zan iya cin komai. Kadija kenan, haka zaki daure ki ci ko da kaɗan ne. Amma gaskiya yayi bai yi adalci ba. Yanzu da mahaifiyar mu ce ba ta da lafiya cewa zai lallai sai kin je kin duba ta. ita ma uwa ce a gare ni me zai hana ni zuwa amma hakan ai ba daidai ba ne la khadija kar ki damu kanki rayuwa ce kin ga tashi mu je mu ci abincin nan hmm. ni barin kira shi ko zai daga kira na um, la khadija da dai kin bari farkila yanzu ga wani uzurin yake uzuri har yafi na rashin lafiyar mahaifiyarki La ta shiga kuwa. Allah sa ya dai ya ɗaga. Hello Khadija. Hello yayi kana ina ne? Ah. A'a, Hello? Na ce miku ina uzuri ku kyale ni mana. A'a! Ah! Me haka? Ku kyale ni na ce. yau wayan labai sunansa salisu um, a ina kake tunanin ya fi zama e a faɗarsa da ranka ya daɗe ya ce min shi mutumin gwammaja 'yan ƙosai ne daga nan kuma ya ce min shi ɗan madabo ne ya ce min a bage yake sannan ranka ya daɗe ya ce min shi mutumin kalkasara ne shi e a faɗarsa kuma kaga kenan baka da tabbacin inda yake zama e ai ranka ya daɗe kan na gaya maka gaibu ka je ka tarar da ba haka bane ba in kuma fada cikin gurbin sa'ati eh, sai na kuma kima wata masifar ranka ya dade ranka ya dade insha Allah ina gaya ma iya gaskiya ta kenan yawwa don in na ɓoye maka ma ba zan ɓoye wa Allah ba eh kuma duk mutumin da abin da mutum zai ya duba Allah eh na san ni dai ƙarya da ba ta fidda ni ba gaskiya ne wannan ma gaskiya ne amma abin da nake so da kai a tunaninka a ina ya fi zama. To magana ta gaskiya sai dai gurin hajiya sa'a yake zama mai waina. Eh, kuma, kuma gurin hajiya safiya ita ma dai mai waina ce. Eh. Ya sunan ma ka ce To, Allahu alam yallaɓai ni ba na sa'un ma ƙarya. mai goro mai goro ga goro ga mai goro Suna na alhaji salisu buwa mai gani har hanji gidan kuɗi kenan ba na bakin cikin kuɗi shi ba mace kuɗi alaikum salam da Allah tambaya nake yi waye alai salisu abokin dan lawan alai salisu buwa gashi na Allahu akbar um, alai maimakon ka juya kalli alƙibla sai ka kalli arewa salamu alaikum wallahi manta ne ka bone da zaman china saboda ai jiya jiya na dawo ka san a cana nan muke kallon muke sallah ashe haka aka fa yawwa okay to bismillah gurin ka nazo waje na kuma lafiya ai mu kana ganin mu ka san lafiya ne to Allah sa lafiya ne to ina jin alai salisu a ka jani salisu dai ba alaji salisu ba ni da ko airport ban ta zuwa ba ka ce min alaji ok da yake yanzu cana a mota ake zuwa eh to <laughs> ka san lamarin abubuwa ta ruwa ma ka san lokaci a mota yawa alhaji ina ne ka ce za mu je karbi saƙon nan da anjima ta zala mu na shirin Allah saƙon da kace za ka bani anjima mana an fasa baki da Allah ta shiga tafi Allah to goran gafa dai salisu bismillah Allah boy mu wuce wallahi zubin ka ne gaba ɗaya ka tsorta ne Allah yanda ya amsa mun wayar nan ban saba jin sa a cikin irin wannan yanayin ba ya canja mutuka kamar ba yayin da na sani ba Khadija ban gane me kike nufi ba tabbas da akwai wata matsala da take faruwa ta akwai kuma dalilin da ya sa shi ta wannan tafiyar ni kaina jikina ya fara bani anya ba wata matsalar ya shiga ba kuwa gaya maka harkar nan take diko to ka duba zan tura maka hotonta ta whatsapp da adres ɗinta mu haɗu a kawo za mu shayi da za a yi a kamata sai na ji ka um, Alhaji Salisu Buba mai gani har hanji. kai ka da da ka iran da salisun mazalla wallahi da yafi wallahi to kuma dai menene sunanka ina so ka fahimta nan gurin ba gurin wasa ne domin na fahimce ka kana da ƙarya ka san me zaka gaya min ka gaya mana gaskiya za a yi hakan Allah yarda insha Allah to a gabanka jiya talatu da ɗan lawan suka samu saɓani an yi haka jiya da yamma an yi haka gaba na aka yi babu shakka ƙwarai kuwa ok da safe ka je ka same shi kan ya baka kuɗi za a san yadda za a yi da talatu wannan ma an yi wannan ma an yi babu shakka an yi haka an yi haka ranka daɗe an yi haka kai ne ka kira ni da private number ka faɗa mini sabo to to to to to to to Assalamu alaikum. waye kai wane ne hello hello ranka daɗe idan na san da wannan maganar allah ya tsina zancen tsinuwa tukunna zauna a inda kake domin ban gama tambayar ka yanzu kalamanka abin da suke nuni ka anshi kuɗi ka je ka gama da tambaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai ainihin da ka ganni ko agwagwa ma bazan iya kashewa ba balle mutum kutum hasbunallahu wa ni'mal wakil kalamanka ne suna bani tsoro domin kada bincike ya tsawaita kuma ka dawo ka ce min ka taba kashe mutum ɗaya ba a'a ranka dade ai wancan karan ma aka shi aka samu wallahi yanzu ba za a yi haka ba yau da safe eh. me ya faru har ka zo wajen dan lawan ka same shi ka ce baka kuɗi za ka yi masa aiki wani irin aiki ne wannan ai ranka daɗe ni da duk tunani na da hasashe na a je a samu likita ya zubda da cikin kawai sai kowa ma ya huta to daga nan kuma sai akan yaya a'a ni kawai ina bincike da naji labari an ce likitoci suna yajin aiki kawai sai na basar da zancen ma sun ci gaba da harkokin gabana ka da aka yi ɗazu da safe eh. da ka zo wajen ɗan lawan shi da aka same a'a ni da na zo ba same shi da kwa kwaba ni ne da na bar gurin ina barin wajen sai ga kebi sai na basu tare da kebi ko wane ne wannan kebin ne ah, Alisa, ka na gode fa sosai. Allah saka da alkhairi. Ah, Allah saka. Me sai mota ne? Wallahi kawai ina tafiya ne kawai sai na tana jakin ne. Alamun ko fuel pump ko ni dan daga mun daga mun wannan din. Okay, bonus din ko? <laughs> <laughs> jira wayar yana wani uzurin shi yasa nake shakkan kiran shi amma dai bari na kira kin ji a kashe a kashe kuma wallahi a kashe Allah ya sa dai lafiya Khadija ki haƙuri dan Allah ki duba kowa ke sallama na tana kai ya ce karna ta ko da kofar gida ki duba ba da wa ke sallama kai ne kake sallama eh ni ne nake sallama sannu ko yawa sannu ina wani. na gajiya lafiya lau da Allah tambaya nake yi ko nan ne gidan su kabiru babba eh nan ne gidan ni wace ce mata shi kuma tana ciki ni jami'in yan sanda ne daga hukumar fararen kaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me ya same shi a lafiya lau ba abin da ya same shi kawai dai ni jami'in yan sanda ne daga hukumar fararen kaya amma dai ya labe ko lafiya a dan sanda ba zai wa neman mutum sai da laifi da Allah daman kan wata mota ce ta abokinsa da ya a raye tafiyan nan da ita Dama da mota ya tafiya? Eh mana. Okay, ko zan samu nan basa ne? sauri sauri sani daga baya kuma sai ni ta kiran wayar tata a kashe duk da haka ki bani lambar tata sannan shi ma sanin ki haɗa mun da tasa to Alo Sani. Alo Kabir. Wai kana ina ne wai? Wallahi Sani ina cikin tashin hankali kala-kala. Kai Kabir ba kai ne a cikin tashin hankali ba, ni ne a cikin tashin hankali. Sani ba za ka gane ba. Ni ne cikin tashin hankali. kai ne sani ko eh ni ne sani okay sunana inspector munir aliyu mota kuma haka dai ya ce to aini a iya sani na ban ma san kabiru ya iya mota ba haka dai ya ce amma ya karɓi lambar yayin ya ce za su yi waya da shi yana kuma dokin tashi tsaye eh zan tafi gida saboda kin ga yanzu magariba ta yi gudun kan na yi laifi haba khadija ai nan ma gida ne wurin ki kin ga kamata mu jira dawon yayan naki muka ko me Allah zai yawa ko shi ba malam sani kamata ya yi ka bani haɗin kai domin mu tafi kan gaskiya kai tsaye ba tare da wani kwana-kwana ba ka faɗa mun me gaskiya abin da na sani shi zan gaya maka wanda ban sani ba kuwa ba yadda za a gaya maka domin kuwa wannan hudumin ubangiji ne don ya zama gaibu zan ji daɗi abin da kake faɗi a ce har cikin zuciyarka haka yake insha Allah Masha Allah. Um, ka san talata Na san talatu. Budurwa ta ce. Ko yanzu zan iya sanin a inda take a yanzu? Eh, amma yin ranka ya daɗe kafin wannan akwai wani abu da nake so in gaya maka. Wataƙila zai ba mu sauƙi akan dogon binciken da za ku yi. akwai wata rana da muka yi da ita za mu haɗu a al'amin restaurant za ta zo ta same ni Wa alaikun salam. Sannunka. sannan kin ga wannan shayin da nake sha shine kofi na hudu kuma da kin sake nayi na biyar wallahi ba za ki same ni a nan ba ko ƙurata ba za ki gani magana nake miki ba talatu me yake damun ki ne akwai magana da nake so faɗa maka menene ina da ciki da wani shirman banza idan kina da ciki ina ruwana ni ma ina da shi ba ki ga dumduma shi yake ban har ruwan zancen serious fa nake maka fa ina da ciki wata uku ciki wata uku mm. waye miki sunansa dan lawan dan lawan na san shi abokina ne garin yaya haka tafi yanzu da girma na za ka ce garin yaya haka ta faru? Na yanzu ya kuka da shi. Ya faɗa in faɗa ya faɗa in faɗa daga ƙarshe da ya ce za a san yadda za a yi da cikin nan. Ba wani za a san yadda za a yi ba mu da wani wadataccen lokaci three months three months in kika a ba akwai wani aboki na likita ne yanzu kai tsaye wurinsa za mu tafi mu je ya gaya mana yadda za a yi da shi kawai a zubar da shi ni ba na san sa. sani doctor kamar yadda na gaya maka shi abosha ya kasu kashi biyu ne akwai medical akwai criminal medical shine wanda ake karɓo izini takarda daga wajen babban likita a kawo sannan shi kuma criminal ana yin sa ne illegal kuma komai yana iya faruwa in an yi shi illegal din nan domin babu izini za ta iya rayuwa za ta iya mutuwa saboda haka yanzu abin da nake so da kai ni ba wanda ba na yi kawai ka sa hannu sai a zo a yi kawai gaskiya likita ba zan iya sa hannu ba domin bayanin da kai ya razanar da ni ka ce akwai medical akwai criminal kuma ina ganin namu babu wani shaida da ta yadda a yi wannan abortion din kaga namu illegal ne kenan to ba wai kuɗin da ka faɗa ba ne bambanci yasa ba zan iya sa hannu ba haɗarin da ka ambata shi yasa ba zan iya sa hannu ba wani abu ya je ya faru a zo ana nema na gaskiya ba zan iya sa hannu ba me yasa yanzu kai kenan ka so in ji kunyar duniya talatu ba za ki fuskance ni ba ba wai ina so ki ji kunya ba ne yanzu da ki ji kunya a duniya da kuma ki je ki mutu kai tsaye wanne kika zaɓa eh idan kin mutu fa ke kin mutu ni ne zan shiga tashin hankali da bincike gaskiya ba zan iya sa hannu ba ai shi ma ce ai ba lalle ba to me yasa kai har ka zaɓi mutuwar haka saboda mutuwa ita ce gaba ban san yadda zan yi ba idan kika mutu shi ma da zai yi abun ya raba biyu bare ni da na kawo ki hannuna fa za a sa ba hannuna za a saka gaskiya ba zan iya sa hannu ba sani wannan za ka je ka yi payment sai magani da za ka zo min da shi misoprostol ok to talatu ki kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai faru za a yi lafiya a gama lafiya kin ji? me faru da ita kadda ka ce mun ta mutu kadda ka ce mun ta mutu na gaya ma za a iya rasa ta dama ka ce sai ta sai ka kashe ta ni ba kisa ne ba sai da ka kashe ta sai da ka kashe ta ba ni na kashe ta ba sani ni ba na kisa wannan shine abin da ya faru shi yasa muka ɗauke ta ni da likita muka tafi da ita gidan Shalatu akwai soyayya mai ƙarfi domin auren ta zan yi shi yasa ma na tsaya tsayin daka don ta rabu da wannan abu kuma sai ya zo da tsautsayi man san ko zan san inda likitan yake ko kuma me sunansa Assalamu alaikum Dr. Amin. Amin wa alaikum assalam. Dr. Amin ko? Eh ni ne. Sunana Inspector Ali Munir da kuma fararen kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Lafiya law mu idan ka gan mu ai ka san lafiya ne. Um, akwai wani dan bincike da muke yi ne. Shine aikin ya biyo ta office ɗinka muke so domin mu samu wasu bayanai daga gare ka. To kuma kaga gashi ina da uzuri mm, ka yanke uzurinka ya kamata mu je to to to da Allah zaka iya kewayawa sai mu tafi a mota ta ah, kai yafi kyautuwa a gare ka mu je mu hautawa mu tafi can Assalamu alaikum. Am ranka ya daɗe barka da yamma an wuni lafiya ya ayyuka akwai wata da fara lambar wari 499 ne in dai na rike haka ne ma tana dab da shigowa yanzu na san garin kaduna da allah a sa 'yan sintiri wayanda suke aiki akan hanya su tara motar nan domin motar laifi ce na gode sa